tare da taimakon waɗansu ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomi na bariki da na gargajiya na gunduma tanut ana samun kyakkyawan cuɗayyar zamantakewa tsakanin al'ummomin da suke tare kamar yadda sakatare na dindindin na hukumar da ke kula da filaye na gunduma languma akka ya bayyana departament tanut ya kumshi zon biyu akwai zon ta musamman ta makiyaya akwai zon ta musamman ta manoma kuma rigingimu hukuma tana kokari dare da rana mun yi forum wanda ya gangama duka hal departaman na kusa gare mu mun yi karavan ta wajen sati guda cikin gari gari gari gari ana waye musu kai saboda a zamana lahiya sha'anya al'umma suna gane sakonnin da kuke tura musu da kyau cikin wurin gona akwai incin kamar makiyaya zuwa da zawansu hanyoyin nan kar a shifka su wurin hutu shi ma kar a shifka wajen shan ruwa tafki ko rijiya akwai hanyoyi wanda akwai kala a shifka su don saboda kowa ya zama lahiya lau. waɗanne rikice-rikice ne aka fi samu a cikin wannan gunduma ta tano. rikitan da muke gani kamar wurin kiwo ana zuwa a yi gona to wannan ba daidai ba ne doka ta hana tunda akwai dokar da an kai wadda ta ba da sharuddan wurin kiwo kenan ba wurin gona ba ne in mutum ya je gona an ka kare shi wannan ana zuwa a hana gona. ya kuke magance rikicin yadda ake sasanta wannan abubuwan da fari dai a gari akwai lattijawa sai a nemi a gyara ya yi musu sauki ma in wannan gyaran bai samu ba sai a yi wajen sarki shi ma ya nemi ya sasanta mutane in bai yi ba sai a zo nan bariki mu ma nan mu nemi mu sasanta su in bai yi ba sai a tura su justice daga justice ta kare